This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar wannan babban rana ta Juma'a 19 ga watan Afrilun 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanin labaran. To Aisha, Isra'ila ta kaddamar da wani harin makami mai linzami a Iran da asibahin yau Juma'a. Ƙungiyar ƙawance ta NATO na kan shirin tura ƙarin makaman kare sararin sama ma Ukraine. sannan wata gamayyar majami'un kasar botswana ta bayyana adawarta da yunkurin shigar da 'yancin 'yan luwaɗi da maɗigo a dokar kasar to kanin labaran kenan idan muka koma bangaren rahotanni kuma za a ji irin ra'ayoyin da masana shari'a da sauran al'ummar jihar kogi suke bayyanawa yayin da ake ci gaba da bibiyar batun samaman da hukumar efcc ta kai wa tsohon gwamnan jihar alhaji haya bello an tuhume ka cewa ka yi sata abin da ya kamata ka yi shine ka je wajen hukuma in ba ka yi sata ba za a tambaye ka ba dole ba ne a kulle ka ko wani abu amma abin da ya faru jiya ya nuna cewa idan an ce kare na so sunanta karami ina so ya doka sannan muna da rahoto akan wata daɗaɗɗar kasuwa wacce ta shahara akan harkar dabbobi a gawi da ke yankin afirka ta tsakiya da irin koma bayan da ta fuskanta sakamakon rikicin 'yan ta'adda a yammacin afirka a shararriyar kasuwar dabbobi ta ƙasa da ƙasa da ke gawi. Yau shirin manuniya wanda Isa Lawar Ikala kan gabatar a duk ranar Juma'a zai mai da hankali ne a kan tasirin saukar farashin dala a Najeriya da kuma rikicin cikin gidan jam'iyyar APC a jihar Kaduna. Bayan nan kuma za mu kawo muku nasihar Juma'a albarkacin wannan rana ta Juma'a. Amma fa duk wannan sai bayan mun sha fara da shan labaran duniya kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Isra'ila ta kaddamar da wani harin makami mai linzami a Iran da asabahin yau Juma'a a cewar kafafen yada labaran Amurka waɗanda suka danganta bayanin ga wasu jami'an Amurka da suka sakaya sunayensu. Rahotannin na kafafen yada labarai na ABC da CBS da NPR ba su bayar da wani ƙarin bayani ba game da inda aka kai harin da kuma abin da aka auna a harin. wani mai magana da yawun rundunar sojin isra'ila ya gaya muryar amurka cewa bai da ta cewa a halin yanzu game da rahotannin na kafafen yada labaran amurka bayan misalin sa'a guda da samun rahotannin kamfanin dillancin labaran gwamnatin iran irna ya ce an ɗana makaman tsaron sararin sama a larduna da dama na jamhuriyar ta musulunci a halin da ake ciki kuma a jawabinta ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya alhamis kwanaki biyu kenan bayan wani gagarumin hari da ta kai kan isra'ila daga ta sama iran ta ce dole a hana isra'ila ci gaba da ɗaukar matakin soji kan abubuwan da suka jibance mu muddin gwamnatin isra'ila ta yi amfani da karfin soji wajen keta mu jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta yi jinkiri ba ko kaɗan wajen amfani da damar da take da ita tun asali ta mayar da gagarumin martani don ta yi da na sanin abin da ta aikata a cewar ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahi isra'ila dai ta yi gargaɗin cewa za ta mai da martani ma iran wato martanin harin makami mai linzami da jirage marasa matuƙa wanda ta kai ranar 13 ga watan afrilu gwamnatin iran ta ce harin da ta kai ramako ne na wani hari da aka kai kan ofishin jakadancinta da ke da mashku babban birnin kasar syria a watan nan na afrilu wanda take zargin isra'ila da aikatawa Ƙungiyar ƙawance ta neto na kan shirin tura ƙarin wato makaman kare sararin sama ma Ukraine a cewar sakatare janar Jinston talbark jiya Alhamis. yana mai nuni da cewa ukraine na matukar bukatar ah, makaman kare sararin sama ɗin mun tattara bayanai game da nau'ukan makaman kare sararin sama da muke da su a neto kuma mun mai da hankali ne kan makaman tarwatsa makamai masu linzami samfurin patriot kuma muna haɗa kai da abokan tafiya don ganin sun tura wasu daga cikin makamansu zuwa ukraine a cewar stuttenberg ya yi wannan bayanin ne a taron ministocin kasashen g7 a kasar italiya wanda ministan harkokin wajen ukraine dimitri kuleba ma ya halarta To kafin mu kawo muku sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya inda masana al'amuran shari'a da masu ruwa da tsaki suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan yunkurin damƙe tsohon gwamnan jihar Kogi Alhaji Yahaya Bello wanda jami'an hukumar EFCC suka kai samame gidan shi sai dai kuma ya silale daga bisani. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari yana ɗauke da karin bayani. Al'ummar jihar Kogin Najeriya da ma masana harkokin kundin tsarin mulkin Najeriya na ci gaba da yin tsokaci a kan dambarwar da ke tsakanin tsohon gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello da kuma hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Najeriya wato EFCC. Hukumar ta EFCC dai ta cafke tsohon gwamna Yahaya Bello ne a gidansa da ke Abuja bisa zargin yin sama da faɗi da naira biliyan 84 a lokacin da yake gwamnan jihar Kogin. Rahotanni dai sun nuna cewa Yahaya Bello ya cewa hukumar ta efcc ne bisa gudunmuwar da ya samu daga gwamna na kogi mai ci yanzu wato usman adodo Mista John Aduku ɗan jarida ne da ke zaune a birnin Lakwaja ya ce buƙatar al'ummar jihar Kogi ita ce su samu adalci. daga tsohon gwamna yahaya bello kowa ya gani abin da ya faru jiya kai an tuhume ka cewa ka yi sata abin da ya kamata ka yi shine ka je wajen hukuma in ba ka yi sata ba za a tambaye ka bai dole ba ne a kulle ka ko wani abu amma abun da ya faru jiya ya nuna cewa idan an ce kare na sunan takarami ina so ya doka saboda haka me yasa ina gudu daga wajen hukuma so abun da mu muke nema shine a mana adalci to shugaban jam'iyyar apc alakwaja alhaji mai kuɗi bature ya ce a iya sanin su babu wani laifi da yahaya bello ya yi ma 'yan jihar kogin sai dai masu yi masa bita da kulli irin na siyasa. To a kogi babu ko kowa da ya bata a kogi babu rufo da za ta ce kuɗi ya bata su suna nema dai su toza tashi kuma ala bai toza tashi ba. Na'am, amma wasu na ganin ah, ba ku bari ah, ita hukumar nan ta yi bincike tunda bincike ta ce tana yi har a kammala idan an wanke shi shi shikenan maimakon abu da karfi haka. Ba karfi ba ne inda aka yi bincike a jihar mutane sai ka bari in an kawo kara daga jihar. Waye ya kawo kara wajen su cewa lalle kuɗi 84 biliyon ya bata a jihar Kogi. Tuni dai masana kundin tsarin mulkin ƙasa a Najeriya ke ganin lamarin da ke tsakanin hukumar ta efcc da haya bello akwai buƙatar yin taka tsantsan Barista MB Shehu Kagara lauya ne mai zaman kansa a Najeriya. Kama shi da aka yi kuma ya gudu koda da taimakon wani koshi a ƙashin kansa izgilanci ne a shari'ance kuma bai dace ba. Tun komin girmansa a ƙasa shari'a ta yadda ta fi ƙarfin kowa komin girman mulkinsa. Na'am to yanzu akwai wani abin yi ko ko dai kawai a jira dai a ga abin da hukunci zai yi. Abin yi shine a shawarce a bi umarnin wannan kotun ta Abuja da ta kama shi da shari'a ke a gabanta. Amma idan an kuma shi bai gamsu da wannan hukunci da kotun ko oda da kotun abuja ta bayar ba sai yana da dama ya ɗaukaka kara a kotun sama shi ne kawai abin yi a yanzu dai al'ummar jihar kogin da ma sauran 'yan najeriya na ci gaba da zuba idanu domin ganin yadda za a kwashe a tsakanin tsohon gwamnan kogin yahaya bello da kuma hukumar ta efcc mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. To a gaida na ba tsari da wannan rahoto. Muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu ga kashin labaran duniya na biyu. To Aisha wata gamayyar majami'un kasar Botswana ta bayyana damuwarta kan yunkurin majalisar dokokin kasar na baya-bayan nan na kwaskware kundin tsarin mulkin kasar don shigar da 'yancin 'yan luwaɗi da maɗigo ministan harkokin Fajar shugaban Kasa, cabo moran shine ya gabatar ma majalisar kudurin dokar don yin karatu na farko shekaran jiya laraba abraham kedisan wani fasso a majami'ar apostolic faith mission ɗaya daga cikin majami'un da ke adawa da shirin kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar ya ce As the Apostolic Faith Mission in Botswana, we express our grave concerns regarding the tabling and ultimate... Ya ce, mu 'yan majami'ar AFM ta Botswana muna masu bayyana matuƙar baƙin cikinmu da gabatarwa da aka yi da kuma niyyar yin muhawara a majalisa kan waɗannan sauye-sauyen ba tare da jin ta bakin jama'a ba. Waɗannan tanaje-tanajen na barazana ga tsarin rayuwarmu ta Kirista da dimokuraɗiyyarmu mu kai da ma ƙasarmu kamar yadda muka santa shekaru aru-aru. A ƙarshe, da alamar al'adar nan ta wasu masu alaƙa da China waɗanda ke kutse a yanar intanet da sukan kutsa cikin wasu kwamfutoci da yanar intanet da ke da nasaba da ɓangaren tattalin arzikin Amurka. inda sukan fake har sai wata damar tabka barna ta samu ta magabaci kutsen da 'yan china suka yi a farkon wannan shekarar har ta sa jami'an amurka suka yi gargadi shugaban hukumar bincike ta fbi christopher ray jiya alhamis ya ce yunkurin da gwamnatin china kan yi na yin kutse a muhimman madafun rayuwar amurka saboda nan gaba ta kaddamar da harin yanar intanet tun wajen shekaru goma da suka gabata ta fara tun a shekara ta dubi da sha ɗaya masu kutsen intanet a madadin china suka laɓe a wani matakin farko na kutse don nan gaba su kai hari ma kwamfutocin kamfanonin mai na amurka a cewar rai ga wani taron a wato kan tsaro da aka shirya a jami'ar vanderbilt da ke nashville jihar tennessee a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla to mu na biyu kuma zai kai mu kasar Kamaru inda kasuwar ƙasa da ƙasa ta gawi wacce a baya ta kasance abin alfahari ga daukacin yankin Afirka ta tsakiya domin irin tasirin da take da shi a matsayin kasuwar dabbobi mafi girma a nahiyar. inda kasashe da dama kamar su sudan chadi nigeria da jamhuriyar afirka ta tsakiya suke zuwa sayan dabbobi a yau kuwa tana yunkurin farfadowa ne sakamakon yakin da 'yan awaren kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya ke yi wakilin muryar amurka muhammad rabiu yana dauke da cikakken rahoton wannan kasuwar dabbobi da ta kasance a tsakiyar savana a kuma shiga garin gawi abin alfahari ne ga dukkan ma'abotan afirka ta tsakiya sudan najeriya mali da kuma sauransu rashin tsaro ya mayar da wannan wurin tankar sansanin masu garkuwa da mutane da wasu 'yan ta'addan abin da ya tsoratar da mahalartan ya kuma watsa su abdurrahman labi magajin garin gani yake cewa gawi na da kasuwa na ƙasa da ƙasa wacce ke karɓan 'yan kasuwa daga ko'ina cikin afirka gawi wanda ya taɓa sanya al'ummar ƙasar alfahari domin ana ɗaukanta a matsayin wani lungun aljanna saboda kasuwarta. Garin ya kasance cikin wani tsauni da ke daura da garuruwan Digol, Buwar, Bukaranga da suke jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Kasuwar ta lalace ne a dalilin firgici da suka tsinti kansu ciki wanda ya biyo bayan yakin da ke faruwa a makwabciyar ƙasar Central Africa. Maina Kulanya shine wakilin ma'aikatan dabbobi ya ce ba ta kasance kamar dacen ba muna da ya kokari ne amma za ku iya tarar da nau'in shanu kamar na borori jafu bokolo da kuma gudali gabanin zon yan kidnapper tattalin arziki na tafiya sosai kasuwar gari na da abin mamaki duban yadda da can za ka zo da makudan kuɗi kuma kaga ka koma kana cikin farin ciki saboda bukatar ka tafiya amma saboda matsalar rashin tsaro da kuma rashin zaman lafiya duk wannan al'amarin ya ja da baya ya sa wato komai dai bai tafiya an dare yake so tun lokacin da rundunan shiga tsakani cikin gaggawa ta kafa sansanin ta angawi zaman lafiya ta tabbata tattalin arzikin yankin ya fara farfadowa duk da haka kasuwar dabbobi ba ta da karfinta na da can tana farfadowa ne sannu a hankali muhammadu rabiu dan ba muryar amurka daga nan ga wandere cibiyar adamawan kamaru an gaida muhammadu To kada a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan ana iya sauraron mu a Nijar a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare ga shirinmu na gaba manuniya Da alamu dai ta da ballin bankaɗo bashin da tsohon gwamnan jihar Kaduna ya ciyo ya ƙara tabbatarwa da duniya cewa tsakanin tsohon gwamnan jihar Kaduna da gwamna mai cifa an riga an ja jazare. Idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci yamer idan kontrakto ne an baya kuɗi bai aiki da ya kamata ba yamer to ai magana bashi shi aka ciyo bashin in tuhuma ne ma yake magana shi ma sai ya shigo cikin tuhuma duk abin da kaga nasu bai a jihar Kano ba sana aka yi shi tun ma dai manazarta suka nitsa nitsan nuna wa duniya cewa rikicin fa na nuna cewa akwai alamun hannun wasu bakin haure uba sani ya tabbatar da abubuwan duka da ke rubuce a cikin wannan kundin don tare da shi aka yi wannan tafiyan to amma tun da an kunno wuta daga sama to sai ya bijiro da wannan magana saboda a kuntata ma 'yan rufayi. Game da ɗan karen dukan da dala ke sha a hannun naira ba tare da farashin kayan masarufi ya sauka ba kuwa masana ne ke cewa akwai buƙatar gyara wani babban kuskure. Idan har ana so a kuma samu sauƙin kayayyakin masarufi to dole sai an cire hannun wa'ancan mutanen wa'anda su a gwamnatance suka mai da wasu 'yan kasuwa yaran kamar yadda suka maida su yaran a dala to haka suka maida su yaran su ga kayayyakin masarufi. Waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum. kuma barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke alfahari da dumurin dumbun masu saurare. Shiri na ɗari da sittin da shida cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin duk al'ummar da ke cikin damuwa sun samu damar da za su murmure. Mai yiwuwa kuma neman murmurewar amma fata tattalin arziki a jihar Kaduna ce ta sa masar dokokin jihar Kaduna ta ce za ta buga binciken bankaɗo bashin da aka ciwo jihar Kaduna da ce akwai dai alamun zuri. Mai magana da yawo masar dokokin jihar Kaduna Honorable Harry Mara da takwaran shi ne suka baje bayanin bankaɗo bashin da suka ce ai ya zama wajibi idan dai ana son abubuwan da suka tikke su warware. An ciwo basuka har bashi da aka cima yana hana mu ayyuka biyan albashi ma da ba don irin gwamna da muke da shi ba da za a samu damuwa an karbo kudaden nan ba iya an yi ayyukan ba yau muna ta biyan ba da ma an gama ayyukan da aka ci zai kagan ko da mai wala da muke sha za mu san eh ga inda ka sa kuɗi kuma mu ba magana PDP ba ne ko APC magana in an zo na lafiya jiya nan kowa zai zo na lafiya sunana Right Honorable Mugu Yusuf ni ne ina wakilce mutanen Kaura wannan lamarin da ya faru yau da na movie wannan motion ta zama ne don mu cika aikin mu na yan majalisa a matsayina na chairman na public account committee na gan ba wanda ya fi cancantawa ya mubi wannan motion domin a samu a duba wayannan ababen idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci yamer idan contractor ne an baya kudi bai aiki da ya kamata ba yamer idan individual mutum ne ma da ya ga ya isa a dawo da shi ya mai da kudane domin a samu jihar mu kaduna ta samu ci gaba sai da kuma ta hannun daman tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru amir fa'i hajiya aisha galadiman da aka kama ta bara bayan fitowa daga inda take a tsare wata abin da ya faru ina zaune ranar 14 ga watan biyar shekara ta 2024 a na can cikin daki wanda ko kaya ba da shi a jikina daga ni sai zan kawai sai na ji faɗo mutane hankali na sai ya tashi ina dubawa sai daga jami'ai ne a shi na dss mutum hudu kawai ɗaya haka ya rike min nan ka faɗa da hannuna ko ya fara suka fara jana so akwai yan wani a ciki suka ga cewa bai dace ce ku tsaya ta sa kaya mana ku tsaya ta sa tsaya ko ina sun tsatsaya da bindigu sun yi redi da motocin ci kusan guda uku yadda kasan sun zo kama kidnappers ga kidnappers suna a yayin mutane a makarantu su haka suka dauke ni suka tura ni a cikin mota a wulakanci wai amma tsantsa hajiya Aisha menene kika ce ne ya ja miki wannan so abin da nace suka dauko min daga baya bayan sun gama cin zarafi na da na constitution na kasa da ni dama a faɗa albarkacin baki sai suka dauko su yan tsararrun takardu cewa wai na yi postin can Obasani ya ji tsoron Allah Allah ya bashi jihar Kaduna haƙoƙin al'ummar jihar Kaduna yana kan shi saboda haka ya ji tsoron Allah ya kiyaye haƙoƙin jihar Kaduna ana sace mutane ba a na ce to ai wannan da na faɗa ni na faɗa da abin da suka ɗauko suka cancanci na faɗa wani ce tabbas ko na maimaita ko ba maimaita ba haƙoƙin mutanen jihar Kaduna yana kan uba saboda ya yi rantsuwa da Qur'ani zai kara haƙƙinsu da dukiyoyi da rayuwarsu na yi magana cewa abu kullum yana Abuja na ce yana Abuja ya ki zama a jihar Kaduna saboda ya zauna a jihar Kaduna ya san matsalar da jihar Kaduna take ciki da aka mutane suka zaɓe shi kullum yana Abuja so shine abin da kawai suka nuna mun cewa shi suke tuma na da shi amma hajiya za a ce ai tunda da kin yi tafiyar nan da obasani kuma yar jam'iyyar ce wa'annan abubuwa ne da za kamata ki gaya mai ke da shi da yana ji shawara da ba a ji ba ma mun ta ba shawara cewa ya kawo abubuwan da mutane za su samu sauki na rayuwa na jihar Kaduna an ki ko dai magana bashin da yayi to ai magana bashi shi aka ciyo bashin in tuhuma ne ma yake magana shi ma sai ya shigo cikin tuhuma bashi shi sa hannu aka ciyo shi aka ci duk abin da ka gama Nasiru a jihar Kano da Obasana aka yi shi tun yana political adviser. da yake kuma dukkanin jami'an gwamnatin jihar Kano da manuniya ta tuntuba dan ba da ba'asin wannan budiri sun kekasa kasar yi wa manuniyar bore mun karkare da neman jin ta bakin masani akan al'amuran da kan kai komo barista Elsbar Abubakar din da ya daddale dalla dallan dalilan wannan bare-bare tun ma lokacin neman ministarsa tsama ta shiga tsakanin shi da shugabannin jam'iyyar apc wanda ya sa ya rasa wannan kujera ta minista daga baya ya zo yana zawarcin wasu jam'iyyun da ba jam'iyyar apc ba sai suna ganin kamar wata hanya ce yake son ya bi na siyasar da za a yi a zangon gaba na zaben 2027 wannan ne dalilin da ya sa aka kunno matsala ta jihar Kaduna. Sai aka fara daga wannan bashi da aka ciwo. Duk da cewar lokacin da ake kamfen ya tabbatar da cewar waɗannan ayyuka da aka yi daga basussukan da aka ciyo ne. Uba Sani ya tabbatar da abubuwan duka da ke rubuce a cikin wannan kundin. To ko da ba a bashi a rubuce ba, shi masani ne ga waɗannan abubuwan don tare da shi aka yi wannan tafiyan. To amma tun da an kunno wuta daga sama, kuma Allah ya sa shi ke mulki a jihar Kaduna. To sai ya bijiro da wannan magana saboda a kuntata ma 'yan rufayi ko zai sa ya dawo daga wannan irin ziyarce-ziyarce da yake na zawarcin wasu jam'iyyu da manyan Najeriya game da abin da suke tunanin cewar yana yi ne don zaben gaba. To waɗannan maganganun su suka bijiro da waɗannan matsalolin. Da ba wannan siyasar da ba za a ma san me ke tsakanin su ba. Ai shekara ɗaya yayi yana tafiyar da gwamnatin jihar Kaduna bai taɓa tado da maganar ba. Game da gurzar bakin dalar da naira ke ta faman yi amma 'yan Najeriya suka gaza gani a ƙasa kuwa masani akan al'amuran da kan kai komo a duniya Malam Umar Hashim Kwanan mai shayi ne ya ce a har yanzu fa akwai wasu sauran gyare-gyare. Hanyar da ya kamata a bi don a samu sauki ga al'umma da ita kanta ƙasa da su kansu shugabanni sun bar hanyar ne shine dalilin da yasa abubuwan suke ta ƙara rincaɓewa. Ta hanya ce. Na farko a lokacin da dala ta hau waɗanda muka yi ta maganganu a lura da su su ne waɗanda suke shugabanni waɗanda suke kan madafan mulki su ne waɗanda suke karɓar dala da sunan za su je neman lafiya ko kuma za su je wurin hutawa ko za su je wani karatu amma wannan dalar suna karɓar ta ne suka samu yara waɗanda suke saida musu wannan dalar duk kowa sai ya zamo ɗan kasuwar dala sai muka ce dala ba za ta taɓa sauka ba muddin waɗannan waɗanda suke da makamai suna amfani da dala akwai kamfanuka akalla kusan dubu shidda waɗanda ake ba su wannan dala to amma ƙarshe shi wannan shugaban ƙasa sai yi ƙoƙarin daƙilar da su ya kuma faɗi dokar da sai ka cika ta bisa ga kuɗaɗen da za a baka wannan dalar to a hakan sai aka samu sauki a dalat amma akwai abin da aka manta dala ta sauka amma kuma kayayyaki ba su sauka ba rashin saukar waɗannan kayayyakin ba wani abu ba ne illa akwai wani gyara da yadda ya kamata a yi yan kasuwar da muke da su manya-manya kusan su har yanzu su ne kuma waɗanda ake amfani da su a gwamnatance da kuma waɗanda suke da jarin su su kaɗai suke zuwa su sayo siyo kayayyaki idan har ana so a kuma samu sauƙin kayayyakin masaruhi to dole sai an cire hannun wa'ancan mutanen wa'anda su a gwamnatance suka mai da wasu 'yan kasuwa yaran su kamar yadda suka mai da su yaran su a dala to haka suka mai da su yaran su ga kayayyakin masaruhi domin da mu mun hangi 'yan kasuwar ake ba su dala kuma su saida maimakon su siyo kayayyaki to dole sai an siyo kayayyakin. iyaka batutuwan da zamu mu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kowane makon duniya fa kwanaki bakwai cikin wa'adin kwanakin da aka ware musu ne kan kare. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da ne su yi sallamar sakin kujerun da suka ɗare ɗerere. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar wannan shi ya zama kuma musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga kowane bangare. ni isa lawal na garin ikara da kan shirin gabatar ne ke cewa sai kuma mako idan allah ya sake sa ma cikin sabon shirin na manuniya an gaishe ka na mutan ikara albarkacin wannan rana ta juma'a ga nasihar juma'a Odu Musa haka na ibin limamin izala da kama ta suna da ke masalacin jima'an jami'ar kanan plato na nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya mu ji tsoron allah mu gyara tsakaninmu mu kyautata wa 'yan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mai zaman lafiya domin zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci allah ya mana umarni mu zauna lafiya ko an gaya musu maganar da ba daɗi sukan ce a ba musu rikici sai zaman lafiya haka kuma na biyu mu kula da addu'a annabi ya ce ni'mat silahu silahul mu'min asabar wa du'a ma dalla da makamun mumini hakuri da yin addu'a saboda ta addu'a Najeriya Allah ya hada kanmu Allah ya samu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ya kawo mana sauki mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu mu da makwatan mu zauna lafiya kada a rika yawan samun damuwa da fitintunu mu shi addinin musulunci bai umarni da rikici ba kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai wannan ne ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu kyautata a taimaka mu waɗanda ba su da shi a ji tausayin al'umma su kuma shugabanni su adalci don duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira in yi koma wajen Allah amma mataka ba masu shugabanci ba adalci to akwai matsala a lahira haka nake kira shugabanni su ba zamanto adalai zamanto suna adalci wa al'umma suna kyautata musu suna taimaka musu suna samun musu hanyoyin sauki ta samu alamar ta guda daidai ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata Allah ya ba mu gamawa lafiya Allah ya taimaki gidan rediyon Amerika Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu gamawa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya amfana kafin mu karkara shirin ga labarai amma wannan karan a takaice To a takaicen Isra'ila ta kaddamar da wani harin makami mai linzami a Iran da asibahin yau Juma'a a cewar kafafen yada labaran Amurka waɗanda suka danganta bayanin ga wasu jami'an Amurka da suka saka sunayensu. Rahotannin na kafafen yada labaran na ABC da CBS da NPR ba su bayar da wani ƙarin bayani ba game da inda aka kai harin da kuma inda aka auna a harin. a halin da ake ciki kuma a jawabinta ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya alhamis kwanaki biyu bayan wani gagarumin harin da ta kai kan isra'ila daga ta sama iran ta ce dole ne a hana isra'ila ci gaba da ɗaukar matakin soji kan abubuwan da suka jibance ta ko kuma wasu abubuwa da suka fi na baya muni su biyo baya Ƙungiyar kawance ta neto na kan shirin tura karin makaman kare sararin sama ma ukraine a cewar sakatare janar jens stoltenberg jiya alhamis yana mai nuni da cewa ukraine na matukar bukatar waɗannan makaman wata gamayyar majami'un ƙasar botswana ta bayyana damuwarta kan yunkurin majalisar dokokin ƙasar na baya-bayan nan na kwaskware kundin tsarin mulkin kasar don shigar da 'yancin 'yan luwaɗi da maɗigo ministan harkokin fadar shugaban ƙasa cabo marwan shine ya gabatar ma majalisar ƙudurin doka don yin karatu na farko shekaran jiya laraba da alamar nan wato da alamar al'adar nan ta wasu masu alaƙa da china waɗanda ke kutse a yanar intanet da sukan kutsa cikin wasu kwamfutoci da yanar intanet da ke da nasaba da bangaren tattalin arzikin amurka inda sukan fake har su samu damar yin barna ba kwanan nan suka fara ba masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau juma'a yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai dadi balawai da ya shirya kuma ya bada umarni da ma kuma wanda ya kula mana da na'ura charleston ni aisha mu'azu nake cewa wuni lafiya ma'asala.